This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma da ishirin da biyar da talatin Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da niya fm da ke birnin kwanni ko ku ji mu ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com sauraron mu da wannan dare assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wasu shirye-shirye a daidai wannan lokaci To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji rahotanni biyu daga Najeriya, ɗaya daga jihar Bauchi akan wata gobarar da ta halaka mutum guda a ƙaramar hukumar Misau, wadda kuma a lokaci guda ta bankaɗo abin hallasar cewa babu hukumar kashe gobara a ƙaramar hukumar. sai kuma martanin da magoya bayan janar muhammadu buhari suka fara maidawa a jihar kano bayan horicin da dan majalisar wakilan najeriya mai wakiltar mazaɓar kiru da bebeji daga jihar ta kano honorable abdulmumin jibril kofa ya yi cewa kar jam'iyyar apc ta ba ma janar ɗin tikitin takarar neman shugabancin najeriya a zaɓe mai zuwa za ku ji rahotannin Kamar kowace ranar Litinin war haka Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar muku da shirin labaran wasanni daga birnin Washington DC amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. To da fatan kun yi lafiya ga labaran. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mika mulki ga mataimakin shi yayin da shi kuma zai halarci zaman kotun duniya da za a yi a kansa. Ana tuhumar Mr. Kenyatta da manyan laifuffuka biyar da ya aikata na cin zarafin bil'adama. An zarge shi da taimakawa wajen shirya tarzoma biyu bayan zaben da aka yi wanda ya girgiza kasar Kenya a farkon shekarar 2008. Da yake jawabi a taron Majalisar Dokokin Kasar yau Litinin a birnin Nairobi, shugaban na Kenya ya ce zai amsa kiran da kotu ta yi masa jibi Laraba idan Allah ya kai mu a birnin Hague don zaman ganawa da lauyoyinsa. shugaban ya faɗi cewa muƙaddashinsa mr william ruto shine zai shugabanci ƙasar yayin da ya tafiyar har ila yau kotun ta duniya ta zargi mr ruto da aikata laifi a kan cin zarafin bil'adama wanda ya danganci tarzomar da aka yi a shekarar 2008 amma ba a same shi da laifi ko ɗaya ba cikin waɗanda aka tuhume shi da shi a shari'ar da aka yi a cikin shekarar da ta wuce Wata ma'aikaciyar kiwon lahiya 'yar kasar Spain ko Espany da ta yi jinyar wani a asibitin Madrid ta kamu da cutar Ebola ita ce ta farko da ta harbu da cutar a wajen yankin Afirka ta yamma. Jami'an kiwon lahiyar kasar Spain sun haɗa yau cewa ita dai ma'aikaciyar na ɗaya daga cikin 'yan kungiyar jami'an kiwon lahiya da suka yi jinyar wani limamin coci ɗan shekaru 69 wanda ya mutu a wani asibiti a watan da ya gabata bayan da aka mai da shi ƙasar daga Saliyo. Ita dai cutar Ebola tana bazuwa ne idan wani ya taɓa ruwan jikin mara lahiyar da ke nuna alamominta. Haka kuma a yau Litinin an dawo da wani ɗan jarida mai zaman kan shi na Amurka da gwaji ya nuna yana da cutar wato ta Ebola a ƙasar Liberia. Yanzu haka dai ana jinyar shi a wani killataccen wuri a asibitin Nebraska. Mr. Ashoka Mokpo shine ɗan Amurka na biyar da ya kamu da cutar Ebola. Mr. Ashoka dai ya je yi ma kamfanin dillancin labaran NBC aiki ne lokacin da gwaji ya nuna cewa yana da cutar a makon da ya wuce kuma an maido shi na Amurka a wani jirgin sama mai kayan aikin jinyar cutar. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwashe mako guda da ɗalibai suka yi suna zanga-zanga wadda ta gurgunta lamura a sassan Hong Kong, shugabannin ɗalibai sun kafa jadawalin zantawa da jami'an gwamnati don tattaunawa kan bukatocinsu na yi ma siyasa ƙasar garan Bawul. An sami sulhun ne bayan da masu zanga-zanga goyon bayan demokuraɗiyyar suka ɗan lafa yau ɗin nan, har ma ma'aikatan gwamnati suka koma bakin aikinsu. Mr. Lester Shum na kungiyar tarayyar ɗaliban Hong Kong shi ne ya ba da ƙa'idodin duk wani zama da za a yi nan gaba tsakanin shugabannin gwamnati da 'yan zanga-zangar a wani zama da suka yi yau da wani jami'in gwamnati. A ɓangaren jadawalin, ɓangarorin biyu sun yarda da cewa akwai buƙatar gwamnatin ƙasar ta yi tanada tanaden yarjejeniyar da za a cimma a wajen taron. Za a yi wani zaman sharar fage tsakanin ɓangarorin biyu gobe Talata idan Allah ya kai mu. Dakarun Kurdawa da na mayakan daular Islama sun yi wata mummunar arangama a kan ikon garin Kobani da ke kan iyakar Siriya duka bangarorin biyu sun samu waɗanda suka jikkata. kata. Wakilai daga kungiyoyin ko kuma daga 'yan rajin kare hakkin bil'adama sun haɗi cewa akalla mayakan sa kan Islama 27 da Kurdawa 19 ne aka kashe a gumurzun na jiya da kuma yau. Jimlar ta haɗa da wata mace 'yar ƙunar baƙin wake ɗaya daga cikin mayakan Kurdawan wadda ta fasa bam ɗin da ya yi sanadiyar mutuwarta da kuma wasu mayaka da dama. An dai iya ganin wata baƙar tuta mai rubutun Arabiya da ta yi shigen irin ta tutar mayakan daular Islama a wani gini da ke birnin Kobani daga wajen iyakar turkiya amma dakarun Kurdawa sun ce sun iza ƙeyar mayakan. An wato an yi ruwan makaman igwa a garin. Amurka dai ta yi ƙoƙarin dakatar da dannawar da mayakan ke yi zuwa garin Kobani makonni uku da suka wuce, kuma dakarun Amurka sun haɗa yau Litinin dinnan cewa sun lalata wuraren mayakan a wani sabon hari da suka kai. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata gobara ta hallaka mutum guda tare da jikkata wasu kimanin biyar a harabar hukumar gidan ruwa a ƙaramar hukumar Misau da ke jihar Bauchi ga Abdulhab Muhammad da cikakken bayani. Gobara ta kona wani mai aikin yin walda a garin Misau jihar Bauchi sannan ta kokona wasu mutane biyar da halin yanzu suke kwance mu gashiyar asibitin garin misau a tattaunawa mu da shugaban karamin hukumar misau alhaji muhammad kura misau ya bayyana cewa gobarar ta faru ne a harabar hukumar gidan ruwa a lokacin da mai aikin yin waldan yake kokarin toshe wasu motocin daukan mai abubuwan hajjari da muka tashi da shi a kan nan na wurin masu walda nan ne gobar ta tashi akwai asarar rayuka ne da kuma jikata da aka samu a yi an samu da eh, uku dai sun jikata amma an rasa da mutum daya Allah za Allah masa to kamar wa'anda yake suka jikata din a wa zai ɗau nauyin kulawa da jinyarsu eh, a yanzu dai na tura mutanen ne da su je asibiti su duba su ga me ake ciki saboda abu ne wanda ya shafi rashin lafiya kuma har ya kai da rai ba ma tunanin wani abu da za a yi kun tsora wani zai yi a yanzu mu dole mu za mu sai a gwamnatance mu ga mun taimaka saboda mu ga abun da Allah zai yi mun samu rayukar waɗannan mutane. Wani mazaunin garin Misau mai suna Abubakar Muhammad ya yi ƙarin bayani kan abkwarar. Wuta ne kashi a cikin ofishin wata na Misau akwai ruwan da aka zo yi ne na tanki da aka ajiye mayin fetur a cikin gurin shi ne ya kawo sakamakon tashin wuta din shi ne wannan allah na sarrafiya sai kuma mutane da suka ne kamar mutum guda biyar ne wanda ake harsashen sun samu raunuka munana a jikinsu an yi magana da kwana kwana amma allah da ya isa wasu da har yanzu haka sannan kuma babu ruwa wanda za a kashe an samu ruwa ne a gurin masu tura wilbaro a gurin sa ne aka kama aka dan su samu taimako da haka ba ka bi shi ba kana nufin babu tashan masu aikin yan kwana-kwana a nan miso? babu karamar wuta ba a taɓa samun hukumar kwana-kwana na wuta a cikin gari ba yanzu sai daga ina sai daga azare ne ko bauta amma azare ne yake da kusa da musu, ma kuma ba wasu ta gane wanda zai iya amfana da mutane ko an kira su ba sa zuwa kan lokaci sai wutar ta mutu abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya masu ke kama birin duka bai zaunuwa sai an bi ta Wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da cewa magoya bayan janar Muhammadu Buhari sun hware mai da martani ga kalaman ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar mazaɓar kiru da bebeji daga jihar ta Kano wato Honorable Abdulmumin Jibril Koha. inda ya ma jam'iyyar shi ta APC shaidin cewa kada ta kuskura ta ba ma janar din tikitin takara a zaben hidda gwanin da za a gudanar cikin watan gobe. Shi Abdulmumini ba zai so irin su janar Muhammadu Buhari su zama shugaban kasa ba ba don wani abu ba. Mun san dukkan abin da yake faruwa ga wani abokinsa dan majalisar tarayya da yake bauchi. Kuma ita siyasa kuma janar Muhammadu Buhari duniyar Najeriya shi take mutane sun tabbatar babu mafita sai janar muhammadu buhari talaka shi yasa shi idan yana wannan magana ban ga laifinsa ba saboda rabiu musa kwankwasa shi ya ɗauko shi mutane ba sa so ya cusa musu izama dan majalisar kiru da bebeji don haka yanzu kuma dole ibu bayan mai gidansa wannan ya yi daidai abin da ya faɗa amma kuskurensa kai ya ɗauka buhari irin kamar darajar su ɗaya da rabiu musa kwankwasa wannan shine nake ɗan gargaɗinsa amma nan gaba zai gane shayi ruwa ne abdulmajid dan balki kwamanda kenan wani na hannun daman janar muhammadu buhari a nan kano sai dai masu fashin bakin siyasa sun fara tsokaci dangane da yadda zaben fidda gwani na jam'iyyar apc ka iya kasancewa a cikin jam'iyyar bashir hayatu wani mai sharhi ne a fagen siyasar najeriya janar muhammadu buhari shine alherin apc kuma shine matsalarta shine alherin apc idan ba shi kuri inda suke da tanda samu ba su samu ba sannan kuma idan da shi a matsala akwai matsala domin yawancin kuma mutane waɗanda suke da fawa wato wanda ake kira fawa brokers ba su goyi bayansa ba amma ina da mass support wato goyon bayan talaka a ƙasa yawancin mutanen ma kashi saba'in yan arewa da suke cewa suna apc suna yin ne don shi sau da haka shi musamman zaɓe da za a yi na fidda gwani mace ce da ciki na farko akwai mai farin jini akwai kuma ɗan siyasa akwai kuma wanda ke da ƙarfin gwamnati atiku abubakar shi wanda yake dan siyasa ne ya san yadda yake zai manuban sahiya an za a ci zaɓe musamman zaben da in za a yi shi kudin Muhammadu Buhari dan siyasa ne wanda yake da goyon bayan talaka wanda kuma a wurin fitar zaben gwanin nan talaka ba su nasu su je su yi ba ne ya kama tsala nan shi kuma Rabi Kwankwaso yana ganin yana da karfin gwamnati da karfin kuɗi na gwamnati ya nemi wannan zaɓe sau daka zaɓen wato jam'iyyar tana cikin abin da ke faɗa irin bakin kabari za ta iya mutuwa a koyaushe kuma ta iya rai ni shawar da nake basu in suna son ga alheri to su lallaba zanen muhammadu buhari ya haƙura kar in shiga cikin takara amma in ya shiga cikin takarar nan a ka da shi to talakar najeriya gaba ɗaya bar abc domin ba zai yadda an kar buhari bane kan da allah zai yadda mu nuba ce aka yi tuni dai batun fitowar takarar gwamna rabi musa kwankwaso ya fara raba kawunan 'yan jam'iyyar apc musamman 'ya'yan kwankwasiya a nan kano ɗanladi mai fata wani ɗan aƙidar kwankwasiya ne ina ga mai girma gwamna a yanzu bai kamata ya fito takarar shugaban kasa ba tukun saboda matsawar janaral muhammadu buhari yana da sha'awa yana da ra'ayi duk da demokaradiyya ce amma akwai tsari na biyayya a dukkanin al'amuran rayuwa ba tsari na demokaradiyya ba janaral muhammadu buhari uba ne a cikin tafiyar nan cin zaben mu ma na 2011 ya ba mu gudunmuwa da ya kamata mu musamman mu 'yan kwankwasiya ya kamata mu girmama janaral muhammadu buhari ba don wani abu ya yabi jagoran mu ya fito da shi a idan duniya ya yaba shi kuwa rabiu abdullahi garin danga wani na hannun daman gwamna rabiu musa kwankwaso cewa yake janar muhammadu buhari ya taka duk wasu mukamai kuma ya yi shugaban ƙasar nan duk duniya tana respectin ɗinsa da kyakkyawan sunansa ya san nagarta injiniya rabi musa kwankwaso saboda haka ya bashi wannan takara shi kuma janar muhammadu buhari ya zo yi abin da ya fi shugaban ƙasa ya zo ya zama jagora Alhaji Rabi Abdullahi garin danga kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa mu ke Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Aliyu Mustafan Sakkwato da shirin labaran wasanni. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni yau a cikin shirin labaran wasanni za mu ji ko suwaye da waye ke cikin sabuwar hukumar kwallon kafa ta najeriya wacce ta samu san barka na fifa jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu sauraron sa to ta dai najeriya ta samu sabuwar hukumar kwallon kafa mai sababbin shugabanni da aka zaba kuma amju phoenix shine ko kuma amaju phoenix shine aka zaɓa sabon shugaban wannan hukuma ɗin a ranar da aka wannan zaben wato ranar talata da ta gabata a garin wari inda ya samu tarin ƙuri'u 32 a zagaye na biyu na wannan zaben da aka yi a zagayen farko ya samu ƙuri'u masu yawa kamar 25 samson ibomi wanda shine shugaban kwamitin da ya gudanar da wannan zaɓe din shine ya da sanarwar wannan sakamakon inda kuma ya ce shugaban kungiyar kwallon kafa ta lobby stars dominic yopa shi ya zo na biyu da tarin kuri'u takwas da ya samu yayin da tsohon babban sakatare janar na hukumar kwallon kafar najeriya wato ta ogunjubi ya zo na uku da jimillar kuri'u hudu da ya samu shayi a wame daga jihar lagos kuma shine sabon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar najeriya domin ya samu ƙuri'u talatin inda ya samu nasara kan mutane irin su adamu shehu wanda ya zo na biyu da ƙuri'u takwas da ya meka inyama wanda ya samu ƙuri'u hudu ya zo na uku da kuma ma'azu suleiman wanda ya zo na hudu da ƙuri'u biyu da ya samu sannan shi kan musa ibrahim gusau ta zarce yi domin ba wanda ya ja da shi saboda haka har yanzu shine shugaban shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na jihohin najeriya baki ɗayansu to shi dai sabon shugaban hukumar kwallon ta najeriya to shi amaju phoenix yanzu shine ya gaji alhaji aminu mai gari kuma shi ma a amaju phoenix din yanzu zai wa'adin zaman shekaru hudu yana wannan shugabanci na hukumar kwallon kafa wanda kuma a lokacin wannan wa'adin nasa ana sa ran zai takwali wato matsaloli da yawa da suka shafi hukumar ciki har da maganar matsalolin kudade maganar koci da sauransu to sai dai wannan zaben ba wai zaɓe ne da aka yi aka gama shi lami lafiya ba an samu yan mu musamman matan kafin a yi shi shi kansa shugaban kwamitin gudanar da zaben wanda ya gudanar da zaben kansa samson ibome sai da yan sanda ko kuma yan sandan cika suka cafe shi suka yi mashi tambayoyi daga baya suka sako shi sannan ya zo ya gudanar da wannan zaɓe ɗin bayan haka mutane irin su shehu duku da a da suke takarar shugabancin kujerar wannan hukuma ɗin sun janye daga wannan zaɓe ɗin bayan da aka canja wasu ƙa'idoji na shi zaɓen ɗin a zauren zaɓen sannan bayan duka wannan babu wakilin hukumar kwallon kafa ta afirka ka babu kuma wakilin hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa wanda aka so ya wakilce su shine shugaban hukumar kwallon kafar ghana wato kwesi yantaki amma bai iya zuwa ba saboda wasu lalurori da aka ce sun same shi a can ghana din saboda aka bai iya zuwa najeriya ba balle ya kalli abin to sannan akwai mutane da yawa da suka so su shiga zaben nan aka kada su kuma har yanzu suna nan da korafi sosai a cikin su ɗaya daga cikinsu chris giwa yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ce har yanzu ba su fito suka yi mu baya ga sababbin shugabannin hukumar ta kwallon kafa ba wasun sama har barazana suke na cewa za su je kotu su kalubalanci wannan zaben da aka yi akwai kuma wakilai da aka zaba domin su wakilci yankuna daban-daban a kan wannan hukumar ta kwallon kafa al misali akwai wakilin majalisar wakilai ta najeriya suleiman yahaya kwanda daga jihar plateau da kuma ahmed yusuf fresh daga jihar neja wanda su biyu za su wakilci yankin wato arewa ta tsakiya akan wannan hukuma din shi kuma otomba daily ajayi shine zai zama sabon wakili na yankin kudu maso yammacin najeriya to kasashen yarbawa bayan da ya duke laye a depoju shi ma rabiu ino shugaban hukumar kwallon kafa ta kano tazarci ya yi ba wanda ya ja da shi saboda haka shi zai ci gaba da zama a matsayin wakilin arewa maso yammacin najeriya akan wannan hukuma din sauran mutanen da ke ja da shi duk sun janye mashi to na yi magana da shugaban ko kuma daraktan shirya gasuna na ita hukumar kwallon kafar ta najeriya dr muhammad sanusi kan shi wannan zaben da aka yi da kan shugabanninsa da kuma kalubalen da ke fuskantar ita sabuwar hukuma din ka hada magana makomashi tsohon shugaban wato aminu mai gari amma da farko na ce dr sanusi ya mana bayani wane ne wannan sabon shugaban amaju phoenix to alhaji aliyu wato dai shi amaju melvin phoenix wato sabon shugaban kwallon kafa ta nigeria wanda aka zaɓa ran talatin ga watan september shi ne chairman shugaban kwallon kafa na delta state sannan kuma shine executive chairman na delta state sports council ah, ya yi kokari kware da gaske wajen harkokin wasanni hadda kwallon kafa ah, shi ya jagoranci 'yan wasannin delta waɗanda suka je national sports festival so biyu ko uku suna na ɗaya a nigeria sannan kuma suke da warriors wanda premier team ne na maza sannan suna da delta queens wanda yake shi ma premier team ne na mata mr amaju melvin phoenix ya daɗe kwarai da gaske wajen harkokin wasannin kwallon kafa mhm. yana cikin waccan hukumar ta su aminu mai gari ya taba zama cikin hukumar kwallon najeriya kuwa a'a bai taba zama cikin wannan ba amma dai yana cikin chairman ne wanda yake yana cikin congress members na state fa mhm. To uh, yanzu da yake um, an zaɓe shi kuma mun ji an ce har shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya sabbileta ya sa albarka ga zaɓen da aka yi shi Phoenix ɗin nan. Me kake ji zai zama babban abubuwan da zai fara gudanarwa a matsayinsa sabo na shugaban kwallon kafa Najeriya? To to shi kan shi da Musta Amaju abin da ya ce da lokacin da yake wa uh, eh, Congress members godiya na eh, eh, confidence da suka bashi suka zaɓe shi ya ga musu da cewa zai kokari ya tabbatar da cewa abubuwan da aminu mai gare ya ci nasara ya daɗaɗa su kuma ya tabbatar ya bi hanyoyin da zai ƙara eh, inganta su ya tabbatar da cewa wannan nasarar da aka ci an ci gaba da samun ta kuma in Allah ya soma har a kokari a ga in za a wuce abin na nasarar da aka samu sannan na biyu kuma ya ce zai kokari duk a great parties ya jinya su ya shirya kowa da kowa a zo a tafi wato wanda ba su ji daɗin zaɓen da aka yi mashi ba kenan ba waɗanda suka ganin kamar da cewa ba su ji abin da aka yi bai musu daɗi ba sai duka zai nemi su na su zo su haɗa hannu a tabbatar da cewa harkar kwallon kafa a Najeriya ta ci gaba. To eh, magana irin waɗanda mutanen a eh, Dr. Sanusi don suna da dama kuma da yawa sun yi ta zarge-zargen eh, ɗaya daga cikin zarge-zargen da suka yi shine cewa wai an yi amfani da mankudan kuɗaɗe wajen sayan ƙuri'u gwamnan jihar da yake dan jihar su ne za a tsaida wannan shi ma ya bada kuɗi ya sassayi mutane da sauransu ina gaskiya wannan zarge-zargen da ake. gaskiya wannan magana ba gaskiya ce ban san da ita ba ni da yana can wurin kuma ban san da wannan magana ba amma abin da zan tabbata maka shine zaben da aka yi babu coge babu komi gaba ga kowa aka yi kowa ya zo ya amfani da ƙuri'an shi ya kada kuma an kirga gaba ga kowa aka da aka gada cewa wanda ya ci nasara shine amma Allah ya ba shi nasara amma ba amfani da kuɗi ban san da wannan ba. Mhm. To yanzu mutane irin su Chris Giwa da suke jayayya da wannan zaben da sauransu sun riga sun yi saduda sun ba da kai buri ya hauko yanzu suna nan da korafi. To yana cikin abubuwan da yake zai yi kokari ya same su ya musu magana don saboda a san da cewa an riga an zo a wannan zaben kowa wanda in dai mutum yana da son taimakawa a gidan da kwallon kafa Najeriya to ya kamata ya zo ya ba da karfi da karfi a zanna a yi aikin da ya kamata a ga da cewa an ci nasara tunda kowa ya san da cewa ba a yi zaɓe ba sai yanzu yanzu ne aka yi zaɓe. Mm. Eh, saboda haka kai kana jin cewa wannan rigima ta wuce yanzu za a kama aiki ga dangadan ne na gudanar da harkar kwallon a najeriya ko har yanzu da sauran rina a kaba ba na tsammanin da cewa za a ci gaba da takaddama game da wannan harkar kwallon kafa amma na san da cewa akwai wasu yan issues here and there waɗanda da kenan sun da cewa shi zai kokari ya kama waɗanne iri kenan kamar yana da ka ɗauko su Chris Giwa da ka ganin eh, da ke da abinan da kuma irin su irin su haka to ka san in mutum ya ga da cewa yana da grudges ko kuma yana na abu sai an zo an zanna da shi an magana da shi an nurar da shi sannan a nemi da cewa a zo a ba da goyon ba a zanna lafiya gaskiya ne to a ƙarshe alhaji eh, sanusi me ya makomar shi kuma tsohon shugaba yanzu shi aminu mai gari ya zai ci gaba da taka wata rawa a harkar kwallo ko ko zai je ya huta ne ko me da shi dai mai gari alhamdulillahi ya yi farin ciki da ya yi lafiya ya kare lafiya kuma kowa ya san da cewa ya yi rawan a zo a gani kuma ya ci shi a shirye yake duk lokacin da ake neman ya ba da tashi gudunmuwa ta shawara da kuma duk abin da ya kamata zai yi kwallon kafa constituency na shi ne kuma ba zai bar constituency na shi ba ko yana shugaba ko ba shugaba a shirye yake ba da tashi gudunmuwa. to mun gode dr sanusi mun gode kwarai da gaske. To ta da muke nan da Dr. Muhammad Sanusi, daraktan shira gasanni na hukumar kwallon kafar Najeriya kan waɗannan sababbin shugabanni da aka zaba da kuma kalubalen da ke gabansu a yanzu nan muna musu kyakkyawa fata ta alheri kuma kamar da muka ce muku hukumar FIFA ta duniya wadda Sabila ke jagoranci ta riga ta sa albarka ga wannan zaben da haka wannan sabon hukumar ta samu daurin gindi sosai na ta ci gaba da aiki. to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya kai yini ali mustapha sakwata a sashen hausa da amurka a washington dc to yanzu kuma sai sharhin muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yayin da shugabannin kasashen duniya suka yi babban taro na majalisar ɗinkin duniya a watan da ya gabata karo na 69 amurka ta ɗora mahimmanci da kuma matsin lamba kan kawo ƙarshen rikicin sudan ta kudu sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya ban ki ya kira wani taro a ranar 25 ga watan da ya gabata domin tattaunawa kan matsanancin wahalar da rikicin na sudan ya jawo kasashen duniya sun nuna takaici ganin cewa duk da amincewar da shugaban kasa silva kiir da kuma tsohon mataimakin shugaban kasar rick mashar suka yi na tsagaita wuta har yanzu ana ci gaba da fafatawa tsakanin bangarorin biyu duk da tattaunawan da aka yi na shiga tsakani a ethiopia wato habasha da kungiyar raya kasashen gabashin afirka ke yi bangarorin biyu sun tafka kazamun fada a jihar upper nile inda kimanin mutane 200 suka rasa rayukansu wakilan amurka a wajen babban taron na majalisar ɗinkin duniya sun faɗa mahalarta taron cewa rikicin na sudan ta kudu ya raba mutane miliyan 1.8 kimanin kashi 20 cikin 100 na jama'ar ƙasar da gidajensu kimanin mutane 500 suna sansanin 'yan gudun hijira a ƙasashe da ke makwautaka da sudan ta kudu kuma kimanin kashi 40 na jama'ar sudan ta kudu suna matukar buƙatar abinci jakadan amurka na musamman a sudan da sudan ta kudu mr donald booth ya ce amurka na umarta duk masu hannu a batun sulhun sudan da sudan ta kudu da a bar su su ci gaba da taka amurka da sauran kasashen duniya suna ƙarin matsin lamba ga ɓangarorin biyu da kuma sawa waɗanda ke da hannu wurin take haƙƙin bil'adama a rikicin da ake yi takunkumi. Gwamnatin Amurka na goyon bayan ƙungiyar raya ƙasashen gabashin Afirka kan shiga tsakani da ta yi da kuma tsayawa da jama'ar ƙasar ta Sudan. Amurka ta ce ya zama wajibi ga shugaba Silva Kiri da Rick Masha da su yi duk abin da ya dace domin kawo ƙarshen rikicin. sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kamu ga takaitattun labaran duniya ga maryam dauda Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mika mulki ga mataimakin shi yayin da shi kuma zai halarci zaman kotun duniya da za a yi a kansa. Ana tuhumar Mr. Kenyatta da manyan laifuffuka biyar da ya aikata na cin zarafin bil'adama. An zarge shi dai da taimakawa wajen shirya tarzoma biyu bayan zaben da aka yi wanda ya girgiza ƙasar Kenya a farkon shekarar 2008. Wata ma'aikaciyar kiwon lafiya 'yar ƙasar Spain da ta yi jinya wani a asibitin Madrid ta kuma ta kamu da cutar Ebola. Ita ce ta farko da ta harbu da cutar a wajen yankin Afirka ta yamma. Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. A ciki har da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto yake gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie the Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyar mu Malama Zahara Abu Zaid. Ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, ku kwana lahiya mu mu ƙara sayinin lahiya da yardar Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.